والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه muna cikin babin da yake magana akan girmama malamai da manya da masu daraja kuma mun karanta hadisai guda biyar a ciki za mu tashi a hadisi na shidda shine hadisin amru dan shu'ayi na wannan hadisin hadisin amru dan shu'ayi daga baban shi shi kuma daga kakan shi radiyallahu anhum Allah ya da su gaba daya ma'ana da amru da shu'aibu da kakan shi dukkan su sahabai ne da haka aka ce radiyallahu anhu ya ce laisa minna mallam yarham sagirana baya tare da mu baya daga cikinmu wanda duk bai tausaya wa karamin cikinmu ba wa ya sharafa kabirina kuma ya zan bai san darajar babanmu ba ku lura da nan abubuwa guda biyu ne ƙarami da babba ƙarami a tausaya masa babba a yi a girmama shi idan babba ya ki tausasa wa ƙarami wannan ba ƙaramin azalimi ba ne musamman ƙanƙanin da ba yi da wanda zai ke ku dawo ku yi tuna maganar da muka yi rana ita yau ko a kan maganar da mai malamai za su yi magana a yanzu a kan wai an yi wa wani ɗan najeriya guda ɗaya barazana duk wayanda ake kashewa a baya me yasa ba yi magana ba wannan magana baya ya sa mata albarka mutane da dama sun fahimta Ma abin da muke so ku lura da wannan hadisi don alakanta da wannan magana yan gudun hijira mutum nawa muke da su a najeriya allah ta yi san iyakarsu akwai a borno akwai a niger akwai a kamaru akwai a katsina akwai a zamfara mutanen da ba sa kwana a gidansu in dare ya yi allah kaɗai sun kyasa su waɗannan ba su da mai kare su wani ma misali da na baya-bayan nan awa nawa 'yan boko haram suka yi a jihar adamawa kafin soja su wa'annan mutane wane ne gadansu waɗanda aka kai wa farmaki waɗanda ake kai wa farmaki don allah ina tambaya waye gadansu in ba allah ya hannace su ba gwamnati ta ce tana iyakacin ƙoƙarinsu tana iyakacin ƙoƙarinta kullum sai a kashe mutane sai ta ce tana iyakacin ƙoƙarinta mutanen nan ƙanana ne ba su da gata ba su da mai tausaya musu sai Allah amma da rashin da kin Allah a kasar nan wai malamai ma ba za su iya buɗe baki su nuna alhinin su ba waɗannan ƙanana ba wai sai an taɓa babba sannan to za su yi magana wannan bakin Allah ba ne hadisi ne gashi nan a gabanmu laisa minna man lam yarham sagirana duk wanda baya jin tausayin karaminmu to baya tare da mu baya cikin tsarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallama kuma abin bakin ciki wai ahalin sunna ne za su yi magana ana kashe ƙanana ba ku yi magana ba sai da aka taɓa babba wallahi ba za mu yi shiru akan wannan ba wa ya arif sharafa kabirina kuma baya tare da mu wanda bai san darajan babban mu ba shi kuma babba dole ne a girmama shi muna girmama manyan ƙasan nan 'yan siyasanmu malamanmu suna da daraja sarakuna suna da daraja masu kuɗi suna da daraja dattawanmu suna da daraja Don muna girmama su amma kuma ya kamata a san wani abu guda ɗaya dole ne mu tunatar da su aikinsu yau talakan arewa ƙanƙanin arewa maragatan arewa bayi da wanda ya rage masa ya taimake shi sai ku malamai ku kaɗai ya rage yanzu ku fito ku yi magana yau in malaman ƙasar nan gaba ɗaya suka fito suka yi hudu a najeriya gaba ɗaya akan cewa sun gaji da kashe-kashe wallahi sai ka ga labari ya canja amma ina kowa yana son baɗi ya je haji kowa yana so a kira shi gidan gwamnati kowa yana so a haska shi a talabijin kowa yana so ya je ya karɓa a hannun ministoci da 'yan majalisa da gwamnoni da wane ne da wane ne wallahi mu ji tsoron allah mu fito mu magana a ƙasar nan a daina kashe talakawa a daina kashe mu darajar mu za ta faɗi idan ba mu yi magana ba kuma idan muka bari sai an taɓa wani babba sannan mu yi magana to wallahi hypocrisy ne wannan munafunci ne wannan muna girmama kuma da mai kuna da daraja amma ku rike daraja wannan hadisi Hadisin sahihun حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح ya ce wannan hadisi ne Hassan sahi. idan za mu duba terminology din malamai wato salon malamai hadisi akan wannan hadisi na farko sai mu ce hadisin hasan ne hadisin hasan ne idan mun ce Hassan ne me yasa muka ce Hassan. saboda riwayar amru dan shu'aib daga baban shi daga kakan shi akwai matsala ta dab'ur rawi a cikin sanadin idan mun dawo mun duba maganar al'imamul tirmidhi da ya ce hasanun sahi to sai mu ce malamai sun ce kamar yadda ibnu da kekin idi ya faɗa ya ce ai duk hadisi sahihi hasani saboda ka dan an ce hasanu sahihi ma'ana hasanun ne ta wata hanya sahihun ta wata hanya ko kuma dai da bayanan da malamai suka yi wa fi riwayati abi dauda hatta kabirina a riwayar abu dauda aka ce wanda bai san haƙƙin babban mu ba duk babba yana da haƙƙi menene haƙƙi shine a masa biyayya amma karami yana da haƙƙi shi ne a kare masa a tausaya masa a kare masa mutuncinsa yau ƙasar nan an kai fa matsin ya kai ta yanda talaka yana cewa ni abin nan ni yasu. Allah ya tsare wato wannan hadisi maimun daga abi shabi rahimahullah أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل عائشة ونمي روقو معنى مبراتي يا وتي تقبنتا توجنتا فأعطته كسرة da سيتباشي zo sai ta ba shi karyayyar shikenan wa marra biha rajulun sai wani mutum ya zo kuma wucewa alaihi thiyabun wa hai'a a jikin shi akwai tufafi mai kyau wa hai'a da kamanni mai kyau datku sai ta zaunar da shi fa'akala sai ya ci Fa faƙila da hafi zalika sai aka ce da ita akan wannan me yasa za ta yi wannan ya za ta ba wa wancan karyayyar gurasa rabin burodi ta ba ce wannan kuma zauna ka ci a nan ta sa a bashi abinci ya ci fakalar sai ta ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzan allah ya ce an zilun nasa manazilahu ku saukar da mutane a gurarensu a matsayinsu ma'ana kowa da matsayin shi kowa da abin da allah ya ajiye shi a duniya amma ku lura da wani abu guda matsayi ɗauki misali wannan mai sarauta ne wannan babban malami ne wannan mai mulkin siyasa ne wannan mai tarin dukiya ne wannan mai darajar jama'a ne wannan kuma talaka ne bayi da komai rigar shi raggaci ƙila ma bai da takalmi now a cikin waɗannan da muka kirga guda shida ɗauko min wanda ya fi kusa da allah wannan ya ce malami wannan ya ce talaka wallahu ta'ala alam wannan ya ce wallahu ta'ala alam gaskiyar magana shine ba ka da daman ka ce ga wanda ya fi kusa da allah amma za ka iya zato za ka iya lalibe irin naka laliba za ka iya cewa innama ya shallaha min ibadihin ulama'u ai waɗanda suka fi tsoron Allah daga cikin bayinsa su ne malamai amma na san ba za ka ja da ni ba in na ce maka banda malam ɗan ƙaruna ko ko za ka ja da ni a wajen ƙaruna malami ne amma baya ciki ba kuma za ka ja da ni ba in na ce maka banda shaidan don shi ma malami ne to kaji wannan ma ya ciro mana malam fada to kun ga ashe kenan lalibe kake yi baka da tabbas cewa malamin nan na Allah ne ko ba na Allah ba kamar yadda baka da tabbas cewa wannan sarki na Allah ne ko ba na Allah ba kamar yadda baka da tabbas cewa wannan gwamna ba na Allah ba ne ko na Allah ne abin da muke so ka lura da shi a nan shi ne idan har ma kana laliban saboda wa za a tausaya maka in kana laliban saboda wa za ka tausaya mana a cikin wa'annan ku sai ka ɗauko na ƙasa hadisi ya tabbata cewa ku dinga kiyaye haƙƙin ƙanana domin saboda su ake tausasa mu Allah yana tausasa mana ne don su irin wa'annan wulaƙantattun waɗanda ba su da daraja a cikin mu din to saboda su Allah yake tausaya mana ya kamata mu fahimci wannan da kyau saboda haka bari ana wulakanta su bari ana cin zarafinsu bari ana zuwa a yi musu fyaɗe wallahi ba ƙaramin bala'i ba ne a ƙasa ba ƙaramin bala'i ba ne ku je ku gaya wa kowa ku ce ni na faɗa a nan jihar katsina 'yan ta'adda suka rubuta takarda suka kai fadar sarkin gari suka ce suna son a hada musu miliyan ɗaya nan da awa 24 in kuma aka ƙara minti ɗaya ba a kawo ba ko kuma aka kawo babu naira ɗaya gaba ɗaya za su tada garin haka aka dinga bi gida gida ana karɓar dubu ɗaya aka tara musu aka yan ta'adda suna nema su zama suna da gwamnatin kansu a ƙasar nan haka ne ko ba haka ba to dan me za a ce kuma a wannan yanayi kuma mu yi shiru saboda me so muke yan ta'addan su ci nasara a akan gwamnatinmu shi ne mun taimaki kasar mu shi ne kishin ƙasa. sai an zo ana an yi wata barazana wani wani cewa a tafi a ji a tafi salamisa ƙaryar banza kana iya zuwa salamisa tuntun ka zauna Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace saboda haka wannan yana nuna a zaunar da mutane a matsayinsu a sarari mutane dole ne wani ya wani a sarari rayuwa in aka ce wannan liman ne to a sarari ya kuma Um, in aka ce wannan minista ne to ya fi in aka ce wannan gwamna ne ya fi sauran mutanen gani asali amma a wajen allah mu sani ba to sai mu dawo a wajen rai kuma a darajar matsayin rai ba rai mu dawo magana rai idan shaida ta tabbata a kan cewa babban limamin najeriya A samun limamin da kowa daraja a najeriya in shaida ta tabbata ya kashe mafi sakarci daga cikin mamu yanzu ne hukunci a kashe shi ne hukuncin allah kenan rai bai bai bai kenan na fata na fahimta idan minista ya kashe ya kashe masinja a ministiri dinsa shaida ta tabbata minista ya kashe masinja a ministiri dinsa mai hukuncinsa rabe rabe ke na fata kuna fahimta kuma najeriya ba za ta zauna lafiya ba sai ran da muka yadda babu rai ɗaya a najeriya da ya fi na wani babu nan ɗan najeriya ɗaya da ya fi na wani idan mun yadda wannan to najeriya za ta zauna lafiya ku lura da abin da yake tafiya fa a kasar nan tun da ake kashe-kashen nan ka taɓa ji an ce maka an kashe ɗan gwamna ka ji an ce an kashe ɗan shugaban ƙasa ko ɗan wani minista ka taba ji Su ba ake kashewa to kiyaye kan wallahi talaka abin tausayi ne kuma sai an tausaya masa za a zauna lafiya Allah ya samu ya ce saboda ka mutane kowa da matsayinsa a wajen mu'amalarka yadda za ka yi mu'amala da babban mutum ba ka za ka yi da karami ba amma ka ji tausayin karami karkare na shi to saboda haka sai ta ce an umarce mu manzala ya umarce mu ya ce mana anzilu nasa manazilahum lakin kala maimun lakin kala sai dai shi rawahu abu dauda walakin kala kala maimun lam yudri aisha wato anan shi malam annawawi malamin hadisi sai ce abu dauda ya rawaito wannan hadisin amma shi da kansa abu dauda ya ce maimun bai ga aisha ba wa kad zakarahu muslimun al-imam muslim ya faɗe shi fi awwal sahihi a farkon littafinsa ta'liqan amma bai kawo inda ya samu bai kawo sanadin da ya kawo masa hadisin ba wato bai ce daga wani daga wani ba fakala sai ce zukira an aisha ana ambatawa daga aisha radiyallahu anha allah ya da ita kala ta ce amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nazzila nasa manazilahu Allah ya umarce mu mu ajiye mutane a matsayinsu wa zakarahu al kuma al-imam hakim ya ambace shi abu abdullahi wa shi al'imamu hakim ana masa kunya ana ce masa abu abdullahi fi kitabi a littafin sa ma'arifatu ulumin hadith wa qala huwa hadithu sahihun me ce hadisi ne ingantacce sai hadisin abdullahi dan abbas wato wannan hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma ya ce kadima uyayna tum hisnin uyayna dan hisnin ya zo shi ma'ana ya shigo cikin madina shi ba mutumin cikin madina ba ne yana daga cikin larabawan da suke zauna a bayan gari kuma akwai kabila da take karkashinsa nazala alam ne a sai ya sauka a gidan ɗan ɗan uwan shi wane ne ɗan ɗan uwan nashi shine alhirru ibn kaisin dan dan uwan nashi shine alhirru dan qais wa kana min nafarin ladina yudlihim umar kuma shi alhirru dan qais din yana ɗaya daga cikin jama'an da umar yake kusanto da su kusa da ina fata ana fahimta wa kana alqurra'u ashabu majlisi ashaba majlisi umar makaranta kuma sun kasance su ne mutanen majalisar umar makaranta ƙur'ani to anan kaga dole mu dawo mu dubi matsayar shiga fada a wajen malami waɗannan makaranta kaga malamai ne umar kuma shugaba ne sarkin musulmi ne shugaban ƙasa ne amma ga malamai a kusa da shi saboda mi saboda shi ma malami ne ka fahimta shi kuma yana sauraron yana so a gaya masa ƙur'ani ya yi aiki da shi sharaɗin zuwa kusa da mai mulki na farko shi ne ya zama cewa bakin malami a sake yake a gaban shi ma'ana zai malami zai iya gaya masa komai na hukuncin Allah na biyu shi malamin kuma ya zama cewa ba wanda za a iya sayan shi ba ne babu wata duniya da za ta tsole masa ido sannan na uku ya zama da cewa yana iya fitowa ya gaya wa al'umma gaskiyar al'amari in akwai haka to babu laifi da to balantana su umar su waɗanda su kansu malamai ne sun fi sauran talakawan imani ma a lokacin umar ba wani talaka ya kai umar na ma imani kana iya rantsewa akan wannan baka da matsala ina fata na fahimta to a yanzu kuwa kaga yanayi ya canja to sai ya zama cewa waɗannan su ne makusanta umar wa ci kuma masu ba shi shawara kogolan kanu au shubbana dattawa ne ko matasa duka inda ya kasan ilimi na alkur'ani to babu maganin shekarun ka za ka iya shiga majalisar A ai har wata rana ma an dan ah, nemi shi ne ma wannan hadisin ah, an taɓa neman kowane na gaba shi an taɓa neman me yasa yake kawo abdullahi dan abbas kusa da shi saboda ya kankanta shekarunsa to anan sai ya zama cewa faƙala uyaina tulibni akhi sai na, ibnu hisn sai ya ce wa ɗan uwansa Irru, ibnu kai ya ce da shi wanda yake shi ne mai masaukinsa ya ce yabna akhi kai dan ɗan uwana laka wajhun inda hadha amir kana da matsayi a wajen wannan wato sarki fasta'adhilli alayhi ka nema min izini a wajen shi fa'adina lahu umar fasta azana lahu sai ya nema masa izini fa'adina lahu umar sai umar ya masa izini ya ce ka kawo shi radiyallahu anhu falan ma da kala yayin da ya shigo shiwa shi uyaina yayin da ya shigo kala sai ya ce hi yabnal khattabi kai dan khattabi ah, ɗauki samo sunan gwamnan ku ka sanya sunan a wadan mutum ya shigo fadar gwamnan ku ya ce kai wani ha kaga kalma ce ta tare ni. magana ce ta kaman akwai mare ni a ciki haka ya ce wa ɗan kaɗa ya ce hi yabnal khatta fa wallahi na rantse da Allah ma tu'tinan jazla baka ba mu abin da yake isar mu ba ma jin daɗi a gwamnatinka wa ake gaya wannan wane umar ɗan kaɗabi ya kai gwamnan ku daraja ko ya wuce ya kai shugaban ƙasar ku daraja ko ya wuce don me ba za a ce wa shugaban ƙasar ku shinkafa tana tsada ba saboda me dole ne a gaya masa abin da talakawa ke ci duk kuma bayanin da za a yi ni dai duk bayanin da za a mun a ce wai tsada tana da amfani ni ba zan gane ba yawa kar ma ka ɓata lokacin ka ka ce ai wai kaza da kaza gdp wane ne duk wannan turancin ba zan gane shi ba babban abin da zan gane shi ne sauki nake nema bari gaya ma gaskiya wallahi kaga sallah da nake yi kaga sallah da nake wallahi ina yin ta ne don kar sha wahala dan kar in shiga wuta nake sallah so da ka babu wani abu a duniya da za ka kawo mun wahala a cikin sa ka ce wai in kaunaci wannan wahala ni dai Allah bai yi da zan so wahala ba shi yasa nake sallah kai kuma da kake fatan wahala to ta kare can a kanka Allah ma ya so ka yi maka ba masu ma ta same ka sunaka dole ne wanda ya sha wahala ya ce ina shan wahala dole wanda ya ga tsada ya ce ina ganin tsada kuma su hukuma su gane in an ce musu akwai matsala ba zagin su aka yi ba yau da mu ka dawo ka nemo karatun wannan masallacin shekara biyar baya za ka ji muna ta jan hankali cewa kar su yadda lokaci ya kubce su yi kokari su yi kaza kullum muna ba da shawara muna cewa ga matsala kaza can tana zuwa su tare ta da mu da muke faɗan wannan ake jin haushin mu da waɗanda suka yi gum suka ƙi su gaya musu matsalar har gashi yanzu ta zo ta fashe kowa ya san ta ba wanda zai ce babu ita wane ne ya fi taimakonsu so da haka allah ya kawo mana sauki ya ce ba ka ba mu da yawa wala ta hukumu fina bil adali kuma ba ka mana hukuncin adalci fagadi ba umaru sai umar ya yi fushi wannan ɗabi'a ce ɗabi'a ce ta ɗan adam in ka faɗi abin da yake ganin suka ce ya ji haushi in ka faɗa abin da yake ganin yabo ne ya ji daɗi shi yasa galibi waɗanda suke zama kusa da masu mulki munafukai ne don su samu fuskar mai mulkin ya ba su kwangila ya musu kaza da kaza in sun zo ba sa faɗin cewa akwai matsala kaza sai su dinga cewa ai ran kai daɗe ba dan kai kake mulki yanzu ba da yanzu najeriya ta lalace da yanzu babu najeriya da yanzu kaza da kaza da kaza ai talakawa suna ta sama albarka nan ko ba haka bane magana to shikenan umar sai ya ji haushi hatta hamma an yi a bihi har ya kusa ya afka masa ka san shi umar gabjeje ne kosashe ne ga ƙarfi ga zuciya kuma kai da da allah zai kawo mana irin umar a najeriya ko da sati ɗaya ne a bashi mulkin najeriya da sati ɗaya kai ka sake jin boko haram allah kuwa ai wargi ma wuri yake samu wallahi azim na rantse maka wallahi azim na rantse maka wallahi azim na rantse maka boko haram dama suka samu a ƙasar nan ba yanda za a yi a ce 'yan wasu mutane kaɗan sun fi ƙarfin gwamnati ha? sorry saboda me za a ce sun fi ƙarfin gwamnati wuri suka samu allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa shugabannin nan namu damar gano yadda za su yi su magance wannan shi kenan sai umar ya yi fushi kamar zai afka masa faƙalar da hirru sai hirru ibn qais sai ya ce da shi ya amiral mu'minin kai sarkin mu'minai inna allaha ta'ala qala li nabiyyi Allah ya faɗa wa annabinsa khudil afwa wa murbin urfi wa arid jahilina sai ce ka dinga yin aiki da rangwame haka Allah ce ka yafe in an maka ba daidai ba wa murbin urfi kuma ka yi umarni da abin da yake kyakkyawan aiki ne wa arid jahilina kuma ka kauda kai daga waɗanda suke wawaye aljaru bai da ma'anar rashin sani a cikin Alƙur'ani ko da yaushe akwai gurin da yake daukan rashin sani a lilfukara illari na uhusiru fi sabi lillahi la ya stati una darban fil ardi ya sabu in ka gana maka ce ya hasibu homul jahilu na aganiya ya minas aqubi kaga anan ma'anan jahilu shine wanda bai sani ba wanda bai san yanayin da suke ciki ba amma can da yace wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna bayin Allah da suke tafiya a bayan ƙasa da sannu sannu wa idza khatabahum al-jahiluna idan waɗanda suke marasa hankali wawaye suka yi musu magana kano salaman sai su ce zaman lafiya kaga anan ba rashin sani ake nufi ba ana nufin wawa wato lazimin rashin sani shi ne wauta shi ake nufi anan saboda haka yace ah, kawo da kai daga gare su wa inna hadha min al-jahilina sai ce to wani yana daga cikin wawaye wanda zai daga muryarsa a gaban shugaba ya bude masa wuta yana daga cikin jahilai ko da za a wa shugaba na siya, to ana yi masa da sassauci ne inda ya har da a zo yi masa siya. na fata na fahimta amma idan ya rufe kofarsa to shi kenan sai a gaya masa da gani salati to ba ka da hanyar kaiwa ta wajen shi sai ta wannan hanyar sai ka faɗa ka kamar yadda ake wata rana da alimamu da gazali da shi da ah, ah, wani kudus nan falastin al'imamul gazali ya je falastin sai aka gani malami ne ana tawa ana masa fatawa daidai lokacin kuma french suna nema su kawo farmaki wa kudus su kuma shi kuma gwamnan fadili ne ba abin da ma ya ne shi kawai ana wannan yana ta kawai hada mutane wai a yi wuli a ta taita a masallaci da da sai shi al'imamu da gazali mutane suka tambaye shi ya ra'ayi sai ce da su ku tsaya ku kare garin gwamnati ba ta iya karewa ba ka fahimta to sai gwamna ya zo ta shi ranar yana a masallaci gwamna ya shigo masallaci sai shi yana magana sai kai malam kai kake faɗa ne haka sai ce abin da ka ji nake faɗa sai security suka matso wajen gwamna suka ce kar ka ci gaba da magana kyale shi girman ka zai faɗi maza maza ka koma idan an zo kana son ganin shi sai ka kira shi sai da baya sai ka kira ba sake yin magana kan gwamnati na a cikin ba duk abin ka ga ya kamata ka gaya mu ka zo ka gaya mu ni da kai ka haka ake eh, Allah dai tabaraka ta'ala ya sa abu gani shi kenan sai ce wannan jahili ne sai ce wallahi ma waza ha umar hina talaha umar bai wuce wannan ayar ba lokacin da hirmu ya karanta ta talaha alaihi wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala daman shi mai yawan tsayawa ne a wajen inda littafin Allah yake rawahu al-bukhari al bukhari ya rawaito wa an abi sa'id samurah ibn jundub radiyallahu anhu qala laqad kuntu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato shi samura dan ya ce na kasance yaro a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuntu ahfazu anhu sai na eh, zaman na zaman na haddacewa daga gare shi abin da yake faɗa wa ma yamna'uni min alqawli illa anna hauna rijalan hum asannu minni ba abin da yake hana ni yin magana a cikin jama'a sai dai domin akwai mutane waɗanda sun fi ni shekaru wannan shi ne da tsarin da kakanninmu suke kai mun ga lokacin lokacin da yaro idan ya je zauna a majalisar da wansa yake zama koren shi za a yi bai da kunya bai sai zauna cikin yayi shi ba yaron da ya zo cikin abokanan ƙannan shi gori za a dinga masa a ce ya zama babban kuma yana shiga cikin nan shi yaro bai sai rashin kunya a wasu ba wannan values din su za mu dawo da su waɗannan halaye na ƙwarai su za mu dawo da su a arewa mu zauna lafiya muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da muslim sun hadu akan shi sai hadisi na karshe a babin wannan hadisi hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma akrama shabun shaikhan lisinnihi matashi ba zai darajta dattijo saboda shekarunsa ba illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi face sai Allah ya sama masa wanda zai girmama shi in yayi girma shi ma wannan ana cewa kamata dinu tudan kamar yadda kai haka za a yi maka ku dawo ku duba na san ba mai sabani da ni in na ce ba a samu sakamakon da ake so a samu ake tsammanin samu a wannan gwamnatin ba na san ba wanda zai musu da ni akan wannan ko akwai babu sai mu dawo mu laliba menene ya sa ba a samu ba za ka iya kallo daga ɓangarori da dama domin dalilin multidimensional ne haka ne yana da ɓangarori da dama tuni zan kalla daga inda yake nan ne na fi fahimta shine ɓangaren addini allah ta baraka wa ta'ala ba zai bar mu mu keta alfarmomi gaba ɗaya don muna son mulki kuma ya kare mu wannan mulkin ya amfane mu ba ina so ku yadda da ni cewa mun keta alfarmomi gaba ɗaya mun shiga hurmomi da bai kamata mu shiga ba akan wannan mulki na farko hurumin allah maɗaukakin sarki hurumin allah maɗaukakin sarki idan ka samu sabuwar mota dal daga nan zuwa garin kuma kwalta mai kyau ka samu ƙwararren direba ka shiga motarka za ka tafi in aka ce allah ya kai ka lafiya me ya kamata ka ce ko za ka ce ga abafili fili ga mota mai kyau ga direba kwararre ga hanya za ka iya faɗan wannan to ku ne ba aka ce da ku za ku tafi zaɓe sai aka ce ku ce allah ya zaɓa mana abin da ya fi alheri sai ku ce ah, ga ba fili ko ba yi haka ba kaga tun da yana fili ba a bukatan allah a ciki yanzu da sanin ku da na allah ya zama daidai haka kuke nufi kuma kun shiga alfarmar Allah na fata ana fahimta sannan kuka zo kuka shiga alfarmar bayin Allah iyaye an ci mutuncinsu mutum ƙiri-ƙiri zai zagi uban shi da ya haife shi saboda wai baya son jam'iyya a tsakiyar birnin kano aka yi wa mace musulma tsirara a cikin jama'a kuma ƙasar nan ban ji wani musulmi da ya fito ya ce da mai aka yaka ba gida ya banji ba an yi ko ba a yi ba wannan ba alfarma ba ce ta Allah ba Allah ya haramta tsiraici ba ko ya halatta komai laifinta idan jefi idan haƙƙi idan rajamu za a mata ba ya dace a yi mata asirara ba in za a mata rajin hukuncin Allah hadirin Allah in za a jefe ta ta mutu ba ya da mata tsirara ba amma an bi tsirara da san mun fa shiga alfarmomi an ci mutuncin bayan Allah waɗanda suka ce ku bi a hankali aka yi ta zagin mutane aka yi ta cin mutuncin mutane yanzu ina masu bakin na masu rashin kunya masu zagin ina suke ribar nawa aka ci saboda haka mu dinga mutunta na gaba zaɓe ba a ƙari ba wata rana ma za a sake mai kyan ɗan takara ku ce Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alheri idan ya dace da abin da kuke so da abin da Allah ya kaddara shi ne alheri shi kenan in bai dace ba Allah shi ya san yadda zai iya canza mu Allah ya samu gama lafiya saboda haka rawahu tirmidhi wa qala hadithun gharib al-imam tirmidhi ya rawaito shi kuma yace hadisi ne garib ma'anan ah, hadisi garib shine da'if malamai sun ce wannan hadisi hadisi ne mai rauni domin a cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisi akwai wani da ake kiran shi a yazidu bayan malaminsa shi ne abu rihal al'ansari ne to shi inda ka samu wannan yazid musamman ya rawaito ta wajen abu rihal to hadisi mai rauni ne in an ce hadisi mai rauni yan uwa ba ana nufin cewa ƙarya ne ba ba ka magana ke ba a'a ana kokwanto ko da gaske ne wanda ya bada labarin ya faɗi daidai shi ne magana Allah ta baraka wa ala ya samu dace to babi na arba'in da biyar shi za mu tashi a kansa in Allah kai mu rana ita yau shine babu ziyarar mutanen kirki da zama tare da su da abota da su da ƙaunarsu da neman wato su ziyarce ka da yin addu'a da suka nemi su maka addu'a da kuma ziyartar wurare masu daraja الله ربي والإسلام ديني ومحمدا